الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عرض الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأتشيك فلك أتمنا توفة الحكام نال الطبي abu zakar al'asimi ta yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da bakwai kuma za mu tashi faslun fi ta ta'iz ni, kuma yul haƙubi hakalin bayanin tsakanin ma'aurata abin da ya shafi sadaki A dai kafin a tare su kai sabani ko kuma bayan an tare wannan ya ce shi ga sadakin ce da ya alkawari zai fara ita ko ta ce ga sadakin ce alkawari zai fara za ka samu rikici tsakanin ma'aurata kan abin da ya shafi sadaki ya za a yi a warware a nan da yake wa mayul da abin da yake riskansa malamai suka ce da ya fi kasance wannan asabi sai kai fasin fi ta da'i zuci fasalin da ta kasanin rikicin ma'aurata biyu kai ga su je wajen alkali abin da ya shafi rikici na gudun sadaki da aka ce za a bayar ko kuma siffan sadaki ko nau'insa amma cewa da abin da yake riskan wannan abin da aka fita sai iya wannan ya sa aka ce ko wani ne ya yi wannan tsari din ko da aka kasanin shi ne fasin fi da isarbi kuma da ce wa zauji wa zaujatu mahma khalafa في قدر محرم والنكاه عرف فإن يكن ذلك منكم بالجنا a للزوجة قد تعين الزوج مجي والزوجة ماتا مهما اختلفا kunshi suka yi saɓani shi kari mahrim a gurgudun wato sadakin da suka bayar ita ta ce dubu ɗari shi kuma dubu talatin misali to maganar wace ce a karba ko maganar wa za a karba wanda aure ba shi kuma auren an tabbatar da shi an san shi babu sabani a tsakanin malamai dangane da abin da ya shafi aure din sai ce to kudin ya kun zale kamin kullil bina idan wannan sabanin kafin a tare aka yi shi alqawlu lil zawjati tayyana magana ta bi ga mata ne kafin a tare su ka karba ne ke dubu ɗari shi kuma ya ce dubu ashirin ko talatin ya ce sun ta ya ci ƙarfi wanda mun kasu a tare ta da wannan rikici ɗin ba bayan an tare ba annan shi ya zama na babu rikici a auren kenan shi ne wanda kawo? kurifa auren an riga an san shi idan akwai rikici a cikin auren yanzu maganan auren ya tabbata ne ko kar ya tabbata ko maganan su ake ake ba shi yasa yake wani kaho urif idan asalin rikicin na aure ne ba tabbatar da auren ba ita mata ta ce an yi auren miji ya ce ba yi ba miji ya ce ya aure ta ta ce ga aure ta ba yanzu wannan za a fata da wannan rikicin kafin a tafi ganan ana rikicin sadaki idan mace idan mutum ya mata sai ce mata ta ce da ni ko san kawa har abu da kotu sai ta kasane ya aure ta ko ta ce a kan gina na bane yanzu alƙali ya zai wanda alƙali zai shine shiri zai tsanajin ya je kawo shaidun cewa ya aure wannan matan dole ya kawo shaidu kuma kuma mata ne ta kai tsara ta ce wani ka yana cewa ni matar ne ni kuma ba matarsa ba ne da shi ne dai za a sa ya kawo shaidu domin shi ne ya yi awon tsakanin asali domin asali mata ta zama ba matarka ba sai an mata ta aure yana da ne cewa akwai aure a cikin akwai auren da ita ta yi inkari ta a sai a ji ka kawo shaidu idan ku kawo shaidu guda biyu a dalai cewa lallai an kuma muku aure to ta kuma ka in ku ba ku da shaida kuma tana magana mata ne idan ita ne ta da'awan asali shi ne ya ba ka aure ta ba muna da ka'ida al'asu fil umuri al'ariza al'adu. asali a cikin abin da bijirowa yake yi faruwa yake suke faruwa sai an samu kini ya faru za ka san ta kama hanyar ta tafi idan kuma mata ne ya kamata yi da'awa mutum ne ya rasu wani miliyoniya ne ta ta yi miji na ne ni ma yana da gado zai ta ide ke kawo shaidu biyu adalai cewa ya taɓa aurenki shi miji ce idan ta kawo shi kenan sai a sa ta lissafi masu gado idan mata kawo kuma hali ya zamana dama ba a yi auren matsayan da shi to ba ta kasa da shi wata wadda aka kasa da gado to shi ne a nan aka ke alzaujuwar zaujatu ma ga kalafa shi ke girma a cikin lokacin da suka yi sabani fiye ta gari maharin gurgudun sadaki wanne kaho ori ba alhalin auren kanika an san shi ba a jayya a auren amma shi yake dubu ashirin da yake zai bata sadaki ita ta ce dubu hamsin sai mu duba tsakanin yaushe aka yi shi kafin a tare ne ko kafin an tare ta in ya kun zalika min kodil gina idan wannan tsakanin ya kasance kafin a tare ne ko kuma kaulu ne zauji kika ta ayyana na mata ne ya ayyana cewa magana na mata ne ko za ka dubu hamsin suka bayar dubu hamsin don tunani zai wuya ce a ce ta tada wani rikici kafin a tare da wannan sadaki ka ne ta ne abu mai yawa shi ko kike na cewa kaza saboda ka nan al'ada ce mai bayan ta saboda al'adatu muhammad idan mace tana son yi ya ji za ki da aka ce za a bar ma ta ce ka yadda kawai ba za ka yi jayya musamman na su ba a tare ba za ka ce a goyi shi goyi bayan ta nan to idan kuma kare shi ne ya zama ba a rabu ba ba a idan an riga an rabu idan kuma kuma magana za ta canja bana za ta zama magana ta shi ne ba ta mata wani idan bana an tare ne yana namiji ne shi za a fi karfafa magana za mu zo kan karatun idan bayan ya take ta ne dan ma ka ji ne in bayan ya mutu ne ta yi dawon samanin abin da shi ya fita wannan ba magana ta miji ne amma bai sake ba bai mutu ba kuma ba a tare ba sai suka yi sabani magana ta ba karba maganar ta magana ta ba to da aka nan da kake min qablil bina to sai kai da kuma wani firafi kafin wato ainihin madabu kuma kafin wato ainihin a tare madabu kafin a tare sai ka san me wannan littafin sai kara ce in kana za ka dal firaqi wal jina maimakon fa in yakun zalika min qabil bina sai zo sai gyara wa baban sa ke in kana za ka dal firaqi wal bina fal qawlu lil zawjati ta'ayyana ya zama kafin a rabu ne kuma kafin a tare lalle magana ta wato ainihin mata ne ta karfi maganan ta domin al'ada zai goyi zai goyi bayan ta kana وامام على اليمين ان تقم لن توجري واخذ لحجرها بها حري وبعدها يحلف زوج انكر ثم يكون بعدها مخيرا في حسب ما كان عليه القسم او الفراق دون شيء يلزم yace ma'al yamini amma tare da rantsa za a yi ta magananta ne amma ta rantse da Allah cewa dubu ɗari aka kasance kwarin sadaki ko kuma dubu da domin galibin kuka mutum kanin dama ya ya fi ta ne ta kwata faɗi da yawa sai tawon abun da sama da abun da mijin ya sai aka ce ma'al yamini za ta rike in ta kuma lam tujari don ba ta hajaru ba don ba ta mata takun a cikin dukiyanta ba shi shine in ta zama baliga kuma mai hankali kuma ba ta jiya mai hankali ta nan da kanta ta fara sai domin ta mallaki hankalinta amma idan ba ta mallaki hankalinta ba ba kaman a ta yarinya ta karama ba ta balaga ba aka mata aure aka samu wannan kubani ta ba ita za ta rantse ba kuma ta zama sahuhuwa wasu ne wauta ba ta da wayo nan ma barata ta za ta rantse ta zama mahaukaciya don ta zama irin wannan to waliyin ta shi zai rantse wato babanta ko wanda ya kusa mata auren sai ta ce wa aqidun li hajriha bi ahari wa aqidun bi kulli aure shine waliyin ta hari wato ya cancanci ya yi cancanci biha da wannan rantsuwar li hajriha shi ya tsare ta ya hana ta tasarrufi da dukiyar ta sama da wautarta wato shi ne wanda mata wannan hajaru shine ta hukumi karanta a bisba'u salik idan mutum ya zama mahaukaci dole yan uwansa za su mata takunkumi abin da ya shafi dukiyarsa zai sarrafa ta yadda yake so in zai sayar ba ba zai saya kuke da izininsa saboda shirin hankalin da yake da shi hakanan yaro karami wanda ya balaga ba shi ma idan baban su ya ya masa masa dukiya to ba za a saki masa dukiyan ya je ta kashe ta ba ko ya ɓarna ta ba ba zai sayar ba sai in waliyin sayar ba da izini da zai siya ba sai in in siya ba sai izini ko babansa ko wani ɗan uwansa wanda yake karkashin sa to haka nan idan mutum yana shi baliki ne amma ba mai hankali ba ne sosai yana wawa ke wanda in ka shi dubu ɗari kake je juya ta na biyu zai ce maka fara dubu ashirin ko da bai san da za a kawo da ba in ka ke sayarwa dubu goma zai ce ji abu yanci ta sayar masa dubu talatin ka ga wannan bai ce ce don ka masa dukiyansa a hannunsa ba wanda ya shiga irin wannan halin ta shafi cewa mahajuri to ita ma matar da aka aure idan yarinya karama ce ko sahuhuwa ce suna da wanda ya wuce gona da shi ba ta da wayo ke ko kuma ta zama a ta ita ba za a ce faransa ba sai waliyin ta rantse cewa shi ka dubu ɗari aka yi alkawarin za a wa yasa sako ce ta wali ta an yi ransa shi kenan shi wancan sun fi wannan in ya bayar zai zo shi ma ransa shi ne ce wa ba da za ya halifu zaujin ankara kuma ya kunu ba da hamu hayyara wa ba da za bayan haka ne wato bayan ita matan ta rantse ya halifu zaujin shi ma mijin zai rantse ankara da ya inkari sai ya ce ko. ita ta rantse ka ta sadakin ta ba ta ciki in ko ba za ka kuɗa wata sai ta rantse shi ne nan ya alif zaujin sai zai rantsi an kara da in karin wannan talaki don shi bai mata alkawarin dubu ba dubu ashirin ne don mai kunu ba da hamu khayyara to bayan wannan rantsuwan sai ya zama abun bawa zaɓi ita ta rantsi shi ma kuma ya rantsi da shi kenan sai a bashi zaɓi fi dafi ma kana alaihi ko dai ya bada abin da ita wato matar ta rantse a kafe shi abu da zaka da ita auren sa na da dubu ɗari kenan ko dubu hamsin a zai fira ko a riba su duna shay'in ya zamu ba tare da wani abu da zance shi ba sai a riba su ba tare da an ce ba da rabin sadaki ba kai ba jayayya aike ba in ba irin wannan shari'a ba in mutum ya aure mace kan shi tare da ita take kai zai ba ta rabin sadaki to sun da sun yi jayayya har ya rantse cewa sun shi bai gaya mata zai ba ta taki dubu ɗari ba da kuma taki dubu ɗari da shi ke dubu ashirin ne ko talatin ba a nan zai rabu da ita ita kama ko ba tare da ya fada ya ba da kuku ba tare da ya fada da kuku ba amma idan ita ta rantse shi kuma sai ya zama bai rantse ba to a nan dole sai ba da abu da kai da wannan dubu ɗari ma ta dawa ko dubu hamsin wajibi ne bayar saboda rashin rantsuwan sannan ya zama hujja da kuma lalle ba hakan haka ne sai ta karanta shi ya karantsewa tunda ya rantsa ta karantsewa kenan ita ne take da take da ko kuma waliyin ta ya rantsa idan yarinya ce take da ta balaga ba kowa mai cikin hankali ba shi kuma ya kiya rantse to anan dole ba da abun da ba kan wato ainihin taikawa ba da abun da taikawa amma idan suka rantse gaba daya wannan in ya ga dama ya ba da abun shekaransa a kansa ya ci gaba da zaman su ko kuma ya nemi kawai a rufe auren ba tare da ba tare da ainihin ya ba da wani abu ba dalilin ta masa da da gari ta tare da ita ba nan ta tare da ita kam da akwai abun da akwai abun da kai bayar malamai suka ce a nan malam ya dan cakuta wato suka ne da ce magana maganar wato ainihin matan ne yan karansu a kamata ya ce to dole ya rubu dole ainihin ya biya wannan sadakin idan ku ce zai biya ba to dole ya rantse idan ya rantse shi ne aka bashi daman ko ya biya wannan sadakin ko kuma ya rubuta ita ba tare da ya ba da wani ba amma mala nan bai kawo maganan wato ainihin ya biya ta sadakin bayan ta rantse ba tunda an ce maganan wata ainihin ta ne shi suka ce da cewa yi sun mai kunu zauju ha mu hayyara fi cikin maran lazi kad an kara da wini hamini wa iza ma yuqsimu anal firaku kuna shay'i yalzamu suka ce da haka ya tsara mutu sukan da ya fi ba ce sannan ce mijin ka bashi zafi bayan ainihin ta rantse cewa ga abin da mata alkawari na sadaki sai ya ba da wannan sadakin su ci gaba da zama da wata kan auren sun cikin ba haka bane tun da taron ya bayar shi kenan sai su ci gaba da zama da auren su ko kuma ya rantse in ya rantse sai su raba auren tare da ba tare da wasu ya ba da wani abu in ya rantse kenan kuma ya ce da za a ci gaba da wato ainihin zama su sai ba da wato ainihin sadaki na wanda ta tsaye a kansa kuma da aka ce kafin wato a tare a a tare shi da wannan hukuncin da yana ji zama maganan wato ainihin mata to bayan an tare ba shi kuma ya abin da ya ko bayan an mutu nan ma malam bai kawo ba ya zuka ce to da ya tara bai ce ya ce auka da ba da mauti ji auka katifar kaulu kaulu zoji duna zaujati idan kuma bayan wato shi ya mutu ne ya ta samu wani jayayyan kuma bayan ya take ta sai shi sai matan take ai ya ce dubu ashirin ne amma dubu hamsin ne ba nan magana ta ne shi kawai ba za a yi cikin magana ta bai su kawai shi kima idan ya kira zuwa, ta kuma dole a bada, da matan kai dawa sai ce wa in tara baya halan jikahi fafil a fashin raf'u lil junahi fa fin haisu yufka yufqadu riba بدلقة واحدة جرى القضاء فتأخذ الزوجة مع نقوله ما تقضيه الخلف وتقضيه الحلف في حلوله فإن تراضيا على النكاح إذن كما وانا جاية شكرا تقبا تنزو شكرا تقبا أكن wato sadakin nan wannan tace ita tace dubu hamsin shi yake dubu ashirin misali duk aka kama rantsai rantsai duk suka rantsai ko suka suka ce su rantsai ga haɗayensu to wa in tara baya idan kuma sun yarda alan kai su ci gaba da zama akan aurensu sai ya dawo ra'ayin ɗaya ko ita ta sai ta to gaba da abin da ka ko kuma shi ya sauko ya ce kan ba da abin da kika yi da'awan ko fil asali zance wasu imati arrafu lil junahi ɗauke laifi daga wannan ma'ana ke don babu laifi su ci gaba da wato zama na auren su ta ci dubu hamsin shi ya ce dubu ashirin kowa kuma ya rantse ko kuma duk suka ki rantsuwa da daga gaba ɗaya dawo kan ra'ayin da ya babu laifi to shi kenan kawo ashirin din ni na canye ko kuma su ake hamsin din na je ni daga ra'ayina shi kenan ce mafi inganci za su ci gaba da kuma wato da auren su idan aka kasance mafi inganci kina akwai malamai da suka ce ai auren ya riga ɓaci dole sai dai sabon aure kawai inda suka rantsi da kuma kuma suka ki rantsi gaba daya wannan kuma ne da suka ce aka aka muna kan wannan amma ne yasa suka ce ai ana yin rantsuwan kawai auren ya ɓaci da zaran an yi rantsuwan kawai suka ce akan haka amma zance mafi inganci ai da zaran an yi rantsuwa ne auren ya ɓaci alƙali ne zai fata auren idan su a ko ya kuma su rantse alƙali sai ba ta aure sai da sun zaɓi kitan su rabu da juna don kuma sun yi da za su ci gaba da wato ainihin zama zaman auren su kafin alƙali ya ta auren shi nan sai su ci gaba da zaman auren su amma kuma sai a dawo kan ra'ayin ɗaya daga cikin su shi a dawo kan ra'ayin miji ko kuma a dawo kan ra'ayin kan ra'ayin mata hada tsakanin li'ali idan li'ani ne ba a neman zaɓin zaɓinsu idan mace ta yi li'ani da mijinta ya kauce ta ta yi zina wanda cikin ba nasa ba ne sai suka kuma suka yi li'ani a kan alkali suka cine wa juna suna gama wanda li'anin auren ya rabu ba sai alkali ya ce ya riba auren ba suna gamawa kaga rantsuwar li'ani shi ana gama shi aure ya rabu kawai in kuma su sace aure sai wani wani sai dai amma ya kwalli ani ko ka a sami auren ma ya rabu ne har abada amma in rikici ne ya haɗa su sai jayayya na wani abu na aure ko in alkali ne ta yare ba in ta yare ba ba to wannan rantsarantsan da zai sa wato ainihin arewa ba saboda haka a nan ko da sun rantse ko sun kiran tsuwa sai in alkali ya rufe auren ne ya rabu baya sun ce za su ci gaba da wato zaman su na aure da in inganci za su ci gaba da zaman su na aure shi dai alkali idan an kama ta shari'a da hukunci a kan tashi ma'aurata guda biyu sabani a kan alaki ita mai ta ka ambaci da yawa shi ko mijin ya ambaci kansa da haka kuma kafin a tare sai a cikin kirantse in kirantse shi kira ce kuma ta abin da kirantse sai a cikin kirantsuwa a kansa ni ce a shi ma zai rantse ya ba shi daman kirantse in ya rantse da kuma in ya ga dama ya ci gaba da zama da ita da wata abin da ta da'awansa ko kuma su rabu a tare da an ba da kuma ba wani alkali ne zai zartar da wannan in sun kan tsuwa su kuma alkali ne zai ce auren ku ina nan ko baya nan in ce baya nan baya nan in kuma suka ce a'a sun yi yadda za su ci gaba da rayuwar aurensu za su ba da abin da ɗaya yarda da shi daga cikinsu shi ke nan alƙali ce da a yi haka din kuma ba kawai kokarin fata auren kake ba kokarin kokarin gyarawa ne kokarin gyarawa ne sai ce wa fin fisakin haisu yufqatu riba wa fin fisakin idan ba ta hannun za a yi da sun kai karɓar kantawa sun rantsi ko sun kiran tsuwa za a ba ta auren ne haisu yufqatu riba inda aka ratsa yarjejeniya tsakanin ma'auratan halkatin wahida fi jaral ka. da saki ne jaral a alƙalanci guda nan wato alƙali zai rufe auren da saki guda ɗaya a tsakanin su kan raba su ba saki ba ta yadda in sun sake sabon aure za a ce igiya uku tana nan a za a raba da saki guda ɗaya kuma ba za a ce an raba da saki uku ba cewa ta yadda ba za su ci koma ba har sai ta aure wani mutum a'a saki ne guda daya inda gaba ta daidaita a cikin ko tsawon sabon sadaki da sabon siga waliyar su zo su ba da auren karba da su gaba da zaman auren su amma kuma akwai saki sha a tsakanin su wannan shine abin ta duk gane a kotunan musulunci yake wa ta kudu zaujatu ma nukulihi ma yaktabi alhalfu fi kululi wa ta kudu zaujatu wato ita mata tana karɓan mata fabihil halfu da rantsuwanta yake hukuntawa fi hudulihi cikin hukuman sadakin ma nukulihi tare da kin rantsuwansa nan akwai tafiyar tasiri da gyara in na irin da wani ba ma ya kudihi halfu ne ba kulfu ba abin da rantsuwanta yake hukunta ita ta rantsu ta ce dubu ɗari ne shi kuma aka ta yi rantse shi ne sai ta bai shi aka duk kwashiri ne aka ce rantse ita ce zai rantsi ba ka fahimta sun ta rantse su zai rantse ba idan alaman bai da gaskiya ne gaskiya ce to yanzu ba ta fatakin ta kake ta kaki rantsuwa aikin rantsuwa kama shaida ne ko za ka ce ta sai ta hukunta abin nan sai sai ta tafi abin da rantsuwan ce hukunta yanzu a ba ta su hukunta shi lokacin da aka ce rikici guda biyu ta faransi. a gaban alkali to in ɗin rantsi ce rantsuwa ko wanda ya rantsa da shi da gaskiya tun rantsuwan wancan ya ka kuma shaida a gare shi a shi hada da rantsuwa an samu shi da shi in suka rantsa duk kuma alkali zai ɓata abu ko ya riba musu abun da yake da daidai abin da za a riba ne kuma irin kamar rikici ne na aure irin wanda shi ke sai a kwata auren ko kuma su kawo su yarda da a cikin ɗaya daga cikinsu ya sauko daga daga ra'ayinsa sai ce wal hukmu fi dukuli kulli huma. ma bihi ba'da al-yamin hukma wal hukmu hukunci fi nukuli kulli huma. a cikin cin ko kowane daga cikinsu kowa ta kan rantse ta ki rantse ba ta rantse ba shi ke rantse ba ma bihi hukma za a yi hukunci da abin da aka yi hukunci da shi ba a da yamini ba a tsoronsu cikin ba sun ce idan mata ta rantse cewa dubu ɗari ne misali shi kuma ya rantse ya ce dubu ashirin ne sai ta an ba mijin zaɓi ko shi ya ci gaba da zama da matan ya bada dubu ɗarin ko kuma ya ce ya rabu da ita ba tare da ba da kokobo ba to idan aka ce mata ta rantse ta kiran tsuwa aka ce mijin ya rantsa shi ma ya kiran tsuwa kaga dukan su basu da gaskiya ke ko dukan su suna da gaskiya yanzu ya za a yi ko dai shi mijin ya sako daga ra'ayinsa ya bawa matan abin da ta yi da'awan cewa shi ne sakaki su su ci gaba da zama ko kuma in ya ga dama ya ce kai ni ba ruwa na ga wannan auren sai a riba auren ba tare da ya ba da kokobo. shi ne abin da aka hukunci da shi a can in suka rantse da ba amma mun ce in tseren tsaye ce bai rantse ba wanda ya rantse shi ne da gaskiya in ita ta rantse shi bai rantse ba sai da duk za a ba ta kuma ta yadda ta fita in kuma shi ya rantse ita ba ta rantse ba shi da gaskiya zai ba da sadaki yadda shi ya faɗa da mai rashin rantsuwar ta zai masa shaidu guda dai shi ya ƙara da rantsuwa kuma wato ainihin shaidu shaidu guda biyu wannan da shi ne alƙali zai hukunci sai ce wakila bal ko musaddaqu ko musaddiqu sai ka tara. limad'alku zawjatun muhaqqu wakila wasu malayan suka ce bal ba haka wa dukulu hakin rantsuwan sannan musaddu yana gaskantawa ne limar da adu mutum abin da matan ta yi da'awa muhabbar abin tattawa wato wasu daga cikin malamai ce ai in da miji ya kiyar rantsa ko da mata ba ta rantsa ba ita ne da gaskiya kawai ko da aka kiyar rantsuwansa ya tabbatar da cewa ita ne da gaskiya sai dole ba da abin da matar ta yi da'awa su dubu ɗari ne dole ba da dubu ɗari ba zai ba da dubu ashirin ba kuma ba za a ce a bata an ba shi damar da ba ta auren ba kama na maganan ba ya da ita ba ne ta saboda a ce shi kama ba ta rantse ba ta alama ma gaskiya ai saboda haka kin rantsuwa su da zai zama mata ta ba ina ta rantsi akwai alamar ta da gaskiya in yi rantsuwa kin rantsuwa su sai zama mata da zama mata ta yanzu duk su fi ba su rantse ba akwai alaman rashin gaskiya tare da su in dukkanin su sun rantse kuma kowa akwai alaman gaskiya tare da shi ta za ta wannan magana ta ƙarshe ba da ita ne ake ake hukunci ba ana hukunci da idan suka kiran tsuwa gaba ɗayan su to alkali sai ba miji zaɓi sai ya ba matan abin da suke shi ne ya sa mata sadaki dama ko kuma a raba auren ba tare da ya bada ya bada kuku ba sai ce wa haitu madda allazi qad yunkaru taraddud al-imam fihi yusaru wa qala ya li fali wa nikahu bainakuma al-fisq lahu yutahu wa ja'ala al-qawla wa ja'ala al-qawla liman ja'a bima yushbihu wa tarfa'u ba'd al-ulama yace wa haitu madda allazi qad yunkaru yayin da ɗaya daga cikin ma'auratan nan ya da da'awan abin da ake inkarinsa abin da hankali bai zai yadda shi ba kamar wato ita matan su karfe ya min su zaki dubu ɗari biyar ne al'ada mu nan a Najeriya suka yi rikici da biyu ya sai sai iri ya ce dubu hamsin da ki na cikin ba shi ka dubu ɗari biyar ne da dubu hamsin ko kuma ita ta ce dubu hamsin ka ce za ka bani sadaki ita ta ce dubu biyar na ce yanzu a ala da gaskiya wanda ta ce dubu hamsin na ga to idan idan ya zama na ɗaya daga cikinsu ya yi da'awan abin da wato hankali da zai ɗauka ba shine izar da wahai su da'a wa haitu da Allah ji ka yunku yayin da ɗaya daga cikin su ya tawon abin da ya inkarin sa a al'adance za a ce kai wanda ba zai yiwu ba ya kira uba kenan ko ya kira da yawa da taraddudul imami wato kai kawon imamu malik yutaro ana ruwa su ifi a wannan matsalan imam malik ya suka guda ce ba ya maganganu guda nawa a bijin ranar taraddudun ke da ko idan aka taraddudun taraddudul qawli ko taraddudul iman wato ya yayi maganganu guda biyu wani lokacin ya ce wani lokacin kuma ya ce kaza wata dalili ya bayyana masa a wancan lokacin kaza ne yanzu kuma wani dalilin ya zuwa sai ce fukala magana ta farko imam mali ya ce ya halika ne suka biyun na turan tsini wajikahu bainahuma alfasku lahu yutahu wajikahu auren yutahu alfasku ana bashi da lahu ko yutawul fasl ana ba da fati da hu ga wurin bayan kuma a tsakanin su wato dukan su bi su rantsa sai a fara auren in ta rantsa nan, in da rantsa ba wanda ya rantsa shi ne da gaskiya yanzu mutumin da ya ce matan da kake dubu ɗari biyar ne kake shi kuma yake dubu hamsin sai ce tun suka bi su rantsa yana ta farko in sun rantsa duka biyu za a ba ta in sun gina kuwa gaba ɗaya ma za a ba ta wurin idan ma ka tarar da ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa dubu ɗari biyar ka ce kaki shi kuma ka ce rantsa bai ko hamsin ya ke rantsa kenan dole da ɗauki dubu ɗari biyar ya fara idan kuma shi ya rantsa ita ba ta rantsa ba a dubu hamsin za a fata ma mali wannan hukunci a magana ta farko sai ki waje alal kaula liman ja'a bima yushbihu sai kuma a wani fata wanda aka tambaye shi sai ya sanya magana liman ja'a ga wanda ya zo bima shi da abin da ya yi kama da tsaki misali ya ce dubu ɗari biyar miji ya ce dubu hamsin sai nawa sai a ce dubu hamsin ɗin shi ne ina magana ta miji ne tun da shi ya shi ya da'awan abin da ya fi kama da sadaki al'adance da dubu ɗari biyar ba ko ta zuwa ba ma na dubu ɗari biyar ɗin amma ba za a rasa ba amma dubu hamsin hamsin fa kaga suna da yawa to kaga eh, shi ya kamar abun da suka hada sadaki al'adance shi ya ci magana sai ita take na ya rantsa ya rantsa kawai yana rantsuwa shi kenan su kan su zai bar je kuma magana idan kuma ita ne take gudunar hamsin a yanzu shi kuma sai ta dubu biyar maganar wa ya fi kama da gaskiya maganar mata da take dubuwa sai ta ne da wuce ya ci kawai ta rantsa ta ci gaskiya in ta rantsa kawai dole a ciki ya dauki dubu hamsin ya shafata to a wata a wani fatawan haka imam mali ya fita kuma warka bahu babul ulama wani daga cikin malamai ce to wannan magana ita na fi gamsuwa da ita shine al-imam al-lahabi wannan magana kuma ita ta ta duba mutum ba yanzu don take miliyan ɗaya, shi yace dubu hamsin sai ta shi kurabe ai ta cikin da zai wuya ma ya dace sai a duba waye fi zuwa da abu da yadda dace shi duk abin ya yi kama da suna wannan ya ce dubu hamsin shi ko dubu talatin kaga duka suna iriwa wannan Ba su su rantsa kawai a nan amma in dai kaga su ba abun inkari ne a nan Shi ne matsalar mutum baya kenan ba abun inkari amma wanda ya kara ya ce dubu biyar ita kuma cikin miliyan biyar ko dubu ɗari biyar kaga nan kowa ya yi dawon abun da za a yi inkarinsa to sai ce shine ma'anan wajen alƙawla liman ta'a bi ma yashbihu warka ba abu salama حقي في أكل في فكرين جاروة أو شيني الإمام اللخني وطعينهم جارين جار فيد والقول آه، والنوع أوص إذا ما اختلف في هل الاختلاف في القدر اقتفى والقول قول الزوج فيما عين من قدره مع ألفه بعد البناء وقال فز زوجته إن لم يعلفه وتقضي ما عينت بالحلفه wannan o, idan sabanin a nau'i ne wato jinsin abu kamar shi ke riga ya mata alƙawari da gajiya shi da kuma tafi fili filin gida ko kuma gida ko wasan ko kuma siffa wato shi yake abin da yake mota dukkanin su iya da mota ne kuma suka yi sabani a cikin mata ita ta ce jibi irin fadu nan haka babban shi kuma shi ta ce mana shi kuma sai ta a kola ne irin eli ne nan ko ta ce ci wani ta shi haya da ta abin da ko kuma wasu su tali to kaga sun a nau'i ne a siffa ne amma nau'i kan ji iri dai ne jin mota ne sai ne wannan rikicin ya a a yi sai ya ce ki mu makhtalafa fihi don sai ka bani a cikin sa to in ka za a bibiya lil ikhtilafi fil kadar shine sabanin da aka yi a wajen a wajen wato a wajen gurbin wato kadaki a sabani na nau'i misali ita da ke kuɗi ne kuɗi ne dubu da rika ce zaka bani shi kuma ke rago na ce zama rago to kuma a tafani a gurgudu za mu ga eh, ai mai sanin ba da lilal bina idan kafin a tare ne muka ci maganar mata ne sai ka matan nan da take cikin da sai zama maganar ta ne wanda ya ce rago ya zama ba karɓi maganar sa ita ta rantsa in ta rantsa shi kenan in kuma ta da zai bayar to shi ya rantsa in ya rantsa kuma bayar ko kuma a riba aure ko ba da abin da ta rantsa a kansa ko a riba ko a riba aure amma idan kafin a tare ne idan bayan an tare ne ko kuma bayan an rabu don yi saki magana kuma na biki ne shi da ya ce ragon nan zai ba da zai ba da rago shi kuma ta tace wa abun nan a mai so na ka dubu ɗari maganan ta fita ya tafi shin a nan ai bayan an rabu ne ko kuma bayan ya ya rasu magana ta kama an faɗa ta in ka fahimci tsakanin da aka yi na gurgudun yawan sadakin a lokacin da suke kuɗi to shi za ka tabbata idan a jinsi ko a fika an yi tsakani don a jinsi ko a ko a sifa wanda ya ce kadara ne wanda ya ce kuɗi ne ko a kadaran ma jinsi jinsi ne wanda ya ce rakumi wanda ya ce saniya ko rago da da akuya to ko kuma irin su ce ɗaya amma sifa sifa ne duka rakumi ne nau'i ɗaya rakumi mai ruwan tuka ita ko take jajayen rakuma kaga suna da abin nan abin nan ne ko kuma gida ne wannan ita take gida hawa uku shi kuma ta gida hawa daya yana da gida mai hawa daya yana da gida mai hawa uku shi da ta mai hawa uku nan ne daga cikin ta ne. shi kuma mai hawa ɗaya ne da duk wannan za a duba in kafin a tare ne maganar sa ce nan mutum ne ta rantsi idan ta rantsi ce ba ta ita zai ba ta so shi ma ya rantsi in ya rantsi ko ya ba ta su ci gaba ta zama kuma auren ba tare da ya ba da ya ba da kokobo ba yanzu mu a nan a al'adar mu galibi ba a yin da ake kira rago ina to ya ka wani wuri a cikin ma ka saki da gida ko da mota ko da saniya ko da akuya amma ta ana yi a ƙauye ina ƙauyen ma galibi an dina yi ana yi da kaniya da da ake da saniyan sai a sai a faɗi wata irin saniya ce ba san mun saniyan ba yanzu a ƙauyen da har yanzu an yi ya'ya da jikoki ba ba da saniyan ba idan an zo kawai da sai to a tsayakin saniya ne da baya kuma su suna jin kunya su ce idan saniyan ta a ba da saniya kuma dole ne a ba da saniya da aure ne bai san ma waje saniya ba kuma wasu ne ko ba a kasa ba ta wani kuskure ne idan saniya ne a zuwa kuɗi kifan saniya kuma a ba da ita shi kana da gidan ne, aure da muka tsara a kudu ranar juma'a ne kawai da aka zo sadaki sai ya ce ya ba da sadaki saniya karsana ya shekara biyu saniya yar shekara nawa da shekara biyu kaga an sike ta dai na muka tambaye su waliyan kun karba suka ce gani ya tashi kanu kaga rikici ya gare gina ni dai ba ne dai daura aure a cikin sani har na manta ma wannan juma'a da ta wuce na aka daura auren a gwamnati sani ya wuce ta biyu kuma ta shiga hannu ta shiga na ba kaga ana yi kenan da tsara ana yi da sani ana yi da ainihin kuci ko kuma da rago duk wani abu da kadara abin da yake kima ne wanda za a iya sai da shi a kasuwa shi zama kuɗi ko ana yin kuɗa ana yin sakaci da shi ko karanta a can baya karanta a baya sai wannan ووصن إذا ما اختلف فيه الاختلاف في الأجر كما دون فكر والقول قول الزوج فيما عين من ma مع ألفه بقلبنا yanzu mun so bayan an tare duk bayanin da muka yi a can kafin a tare ne kuma duk bayanin da muka yi nan in babu shaidu ne kuma da wannan idan akwai shaida duk wanda yake da shaida a kan ta ce ba ta ce dubu ɗari biyar ka ce sadaki shi ko yake dubu hamsin ta ce kawo shaida ta da shaidu guda biyu a dari dubu ɗari biyar ko ne ba da dubu ɗari biyar ba za a fi ana duba waye waye waye tsawon abin da ya fi kamar da ya zama sadaki a in dai akwai shaida magana za ta duk magana da muke babu shaida ne shi sa ake koma zuwa ta nan tsawa waye fi kama waye waye tsawon abin da ne fi kama da abin ya zama amma akwai shaida da shaidu su ne albayyana ta alal mudda'i shaida kan yanzu to da aka shaidu ba a nema to nan kuma bayan an tare ne nan ma kuma babu shaida sai wal qawlu magana qawlu zati magana miki ne yanzu ba magana mata bane shi ma ayyana cikin abu da bai ayyana min kafihi da gudun sadaki ma haifihi tare da rantsuwan su ba jina bayan an tare ka da shi da shi kwanci duk hamsin ko ba mai shaida a cikin su. shi ne an suka ce me suka ce magana ta miji ne tunda a rika an tare me yasa ta ba da dama har ya tare da ita ai ta yi da abin da kuna kenan da har ya ta ba da dama ya tare da ita yanzu magana maganan maganan sa ne ta mai kawa kenan ko za ta bangaren sa ya fi ya fi karfi amma ma halittar shi kan da rantsuwansa da rantsu billahi la ilaha illa huwa dubu hamsin ya ce ba ta sadaki ba dubu ɗari ba shi kenan sai ya bada sai ta wata halifus zaujatu in lam halifi, wa tasdiqi ma su bil halif wa talifus zaujatu matan za ta rantsa in lam halifi, amma ya rantsa ba sun yi kiran tsuwa kiran tsuwansa shaida ne na rubuta saboda haka ta kiran su ita kuma wata kuri ta kalki ma ayyana abinda ta ayyana bil halifi da rantsuwan da sauƙin rantsuwa da shi sai ta ce dubu hamsin ne ta ce dubu abin da dubu ɗari biyu shi nan haka ce karan zai ka kuma sai ka ce ka ce ba haka ran zai ba zai ta samu shaida da so da haka sai ta kara da suwan ta sai samu shaida da biyu kan ta ce su zo da ka bata abin da abin da sai da wannan don kin suwan sai ya nuna ka ba da gaskiya amma ba da daman da ya yi da ta yi ya tare da ita ya tare da ita to yana nuna cewa akwai alama yana da gaskiya da ya kiran suwa kuma ya rusa wannan alama din in ya rantse kuma shi kenan alama tana nan ce ba da abun da wato ainihin ya faɗa sai ce wa in huma ta kala fafi nau'i ma musdika ma kana fa halfin ulzima wa fil asahi yasbutu kahu wa mahru mithliha laha mubahu wa in huma takhalafa idan miji da matan suka saba fi nau'i ma usdiqa a cikin nau'in abin da aka ba da sadakin ma kana ko ya ya kasance fa alfan ulzima alizin ta musu rantsuwa bayan an tare suka saba a nau'i kun san wancan su ba nau'i kafin a tare ne muka yi maganar su yanzu kuma bayan an tare ne ita ta ce kuɗi ne shi kuma yace a jallabiya ta yin yar maka jallabiya yin ta saudiya shi ne sadakin idan kuka ta dubu hamsin ta ne dubu hamsin kaga sun saba a nau'i kuma na riga an tare so in huma ta ce wa fil abun nan eh, ne ne fa'al kamar biyu za a lizin kuma su rantsuwa dukkanin su su rantsi idan sun rantsi bukata ga a tabbatar da auren da sadakin tamkar su irin sadakin da kamar su kenan sun ko ɗaya rantse ɗaya bai rantse ba wanda ya shi ne da gaskiya sun yi ta rantse to kaga za ka fi kasuwan zuciya shi shi zai bayar in ya kiran kuwa idan kuma shi ya rantse ya taɓa rantse ba to jallabiya na shi ne su makinta idan suka rantse gaba ɗaya kuma zance mafi inganci ba fata auren za yi ba ba zuwa su ba me ya kamata ya masa sauki me ya kamata za ta talatin ya yi cikin da ba da dubu talatin dubu dari?" sai a bayar yanzu sai a tashi daga magana abin da suke da'awa a kanka sai a duba yaya tsaki suke kamata ya zama a irin darajar su shine ma'anan wasil afahi zance wasu inganci ya rubutu da kawo abin da ba za a tashi ba wa mahru mithliha lakin tamkarta mubahu shine ya halatta laha a gare ta shi ya halatta a bata sai a duba kamar ta nawa ake yi wa dukkan su sadaki yanun ta nawa aka musu sadaki a cikin gidan su dubu hamsin hamsin ne to shi ne kuma da dubu hamsin za a bar magana riga da kuɗi gidansu dubu ɗari ɗari ne masu daraja ne sosai dubu ɗari biyu biyu shi ke nan sai ko dubu ashirin ashirin shi ke nan sai a kan haka alƙali shi zai duba irin tano ake ba da sadaki in kuma na gidansu ba shi ne ma'auni ba tana da ilimi ta ce to ilimi irin ta digiri uku ne da ita nawa ya kamata a ba da sadakinta in kuma mai kuɗi ta mai kuɗi irin ta ya kamata ya da sadaki yana da aka miliyon ɗari ta mallaka in kuma ta dubu ashirin mai zai mata ba ta ganin sauki sai duba kaman ta nawa ya kamata a baya to sai kale hukunci ce kaza ne ya kamata a ta sadaki duka wannan mu al'ada mu ba a duba wannan idan an zo ba da sadaki galibi ana duba halin wannan da yi auren ne wannan da ya auren ake dubawa ake ba da sadaki dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari amma kar duba daraja shi darajar ta yi tsawo kamar a cikin shugaban kasa ne gwamna ne ko dan sarkin wani gari ne to irin wannan aka ta duba ta ta ƙara faraji ta kake wani za ka bai wuce dubu ɗari da gari ka ji dubu ɗari biyu ko ɗari uku amma inda za a duba darajar ai wata ta ke ta fi yadda ko da iliminta ko addininta ko ɗaukatarta kamar yana da wuya ka ji an yi su irin wannan ga mu al'adar mu ta sauƙaƙe mana al'amarin aure aikin gwaje iyawan ka kawai za ka yi sai dai yakan yi tasiri in mawadata ne ka kai abin da ba za a ne za a rena maka kar ka kai abin da ba za a saba ko wani zai aure yar kuɗi aka fi ya zai ya haɗa auren kayan auren sai ta ai za a iya taimaka masa shi surkin ya taimaka masa na cikin to daidai gwargwadon shi ta wana shi daidai gwargwadon sa sai abokan yanzu a cikin malam za a mata kayan da za ta sa ne in ya daidai karfin sa to a cikin matar shi karfin wata a cikin ba ta daura shi ba kaga dole sai ya zama mai tsada ne mai tsato a irin da kaga yadda tasiri mutum ta ba daura kamfan dubu saba'in dubu ɗari dubu ɗari da hamsin kai kuma ka zo ka kawo mata kamfan dubu shida dubu bakwai kada da ba yi to kan kayan da ba a ba sai ka cikin cikin kalmanta da man shan kayan da sauransu suna shafa man su ba kai kuwa kaje kan kawo dubu biyu ka kawo mata sai dai ka yi mata da shi kuma da bar kaga anan yana tasiri ke sa mutai aure dai dai karfin su kawai sai ga ga shi kina kawo ta ko ce ko ya ko ci da karfin da ce zama gaba ta kike nan ko ya ki tafiya kan ka je inda za a rena maka وفي الأصح يذكر نكره ومهر مثلها لها مبره. هنا شيء كل شيء وانا بحكي to da aka sai a duba yaya ya kamata a mata fasaki ga shi wani ba binci da take nufi ya duba ya kamata da saki da mata fasaki da kan binci ta ce wannan duka ayyuka ana kuma zuwa ga alkali shi ke wanda ijtihadi saboda an rasa shaida a cikin irin waɗannan rikice amma a cikin rikicin akwai shaida to abin da shaidu suka kawo suka shaida da shi dalai shi ake hukunci da shi to amma ta kan a samu rikicin babu shaida da shi ya sa alkali ya waje bai san irin wani da hukuncin ya san yadda zai hukunci ubangiji ta ala kara mana imani da tsaron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه malam mai tambaya na farko yake cewa malam mutumin da aka tilasta masa ya sha ruwa a cikin watan Ramadan shi malam zai ci gaba da kama baki ne ko kuma dai kawai shi kenan zai ci gaba da cin abincin shi da azumin ya lalace بسم الله والصلاة ala على wa الله wa آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله zai ci gaba da kama bakin saboda alfurman wata ramadan sannan kuma wajibi ne ya wannan azumi sai ya biya wannan azumi amma an ɗauki masa laifin shan ruwa da yayi والحديث إذا استعمت الآخر والحديث رفع عن أمتي على خيره والنسان وما تقري عليه تنسك الأمة تقري أنتوا da abin da aka tilasta musu wato an ɗauke musu laifi amma ramuwa kan dole sai rama hadisi ya zo a kan wanda ya manta azumi yake ya sha ruwa ko ya ci abinci shi wani cika amma wanda aka tilasta wa yana aka ya rama ya rama wannan azumin sai ya rama wannan azumin ya ce ta masa aka sai an ɗauke masa laifin ya sai azumin sa daga gudu eh, misalin wannan kaman a hana mutum ɗin zakar dukiyansa ɗaure shi a wani wuri a hana shi to sai daga baya ka kunce shi sai ce an ɗauke masa kan duk laifi da daga ta kuma kuma ramuwa ko a hana mutum aikin haji daga baya sai aka ba da dama kuma yana da iko sai zai biya wannan wannan aikin haji sannan in sallah aka hana mutum yin ita daga tilas da masa bai yi ba misali a nuna masa ko in yi za a kashe shi har lokacin shige to daga ba zai rama wannan sallah haka shi ma shi ma wannan amma shi ka na ya kamata ka yi ne ce ba duk wata barazana ne take kama tilas ba yawa idan tilas sa shi ne kace in baka sha ruwan in baka karya azumi ba ka kashe ka za a karya maka wata jama'a kuma wanda zai abu da ka zai iya kuma kai ba za ka iya kare kanka daga wannan ba to ya zama tilas ba amma da mutum ya yi barazan ya yi suka sha ruwa kuma mare ka bai mare ka mana da mare ka mana kula zai iya mare ku wannan zai sa ka azumi a ruwa a wata ramadan don mari kawai ka jure marin saboda kai azumin ramadan ko kuma ya ce zai zai kashe ka ko ka tabbata ba zai iya kashe ka ba baya ya ce zai kashe ni bari in sha ruwa san za ka iya buge shi ki zai iya ba ko kuma kila barazana ma yake yi ba gaske ba ne ba wannan ba hujja ba ne ko zai karya ka sai ka duba shi zai iya karya kan cikin ya karya ka wa zai karya wani a cikin ku ko za ka iya kare kanka daga wannan ko za ka iya gudu shaka bare in ce kana da mafita da bai ba ka da mun ka karya azumi da gangan ba amma zai lantanta ka ko zai kace ka kuma tabbas zai iya in ka sha ruwa da gangan ba don ka kuka ta tsayin ba inda za ka iya kare kanka amma akwai da za ka iya kare kanka dole yanzu hanyoyin suka bi tambaya ta gaba ce kan wannan tambaya kan canji ce yace malam mun kasance muna wato karɓan naira za mu biya da ainihin saifa su mukan karɓi nairorin wani lokaci ya zama karɓi kamar na miliyan ɗaya zo muna biya a hankali wani lokaci ba da kamar dubu ɗari biyar daga biya wani lokaci kuma muna za mu turo saifa ɗin da yawa sai zama muna karɓa muna karɓa har ya zama mun karbi gwargwadon na wannan adadin da muka bare ta wannan harkar ta halatta ayo wannan abu a bayyane yake cewa duk canji da za a yi dole ga hannu da hannu tawa'un jinsin kalan kudin iri ne ko daban-daban in iri ce ne sai ya zama daidai wa daida kuma hannu da hannu ba ni in baka ake in kuma jinsin kudin ya saba daban-daban sai kamar sai da naira za a latta wani ya fi wani yawa amma kuma dole lokacin da ka bani nema lokacin zan baka wani ita ce ka'ida mafita a nan sai ya zama na ya turo maka kuɗi kan ka ba masu shi ne ɗauki ciniki ya tsara maka naira miliyan ɗaya sai ba shi sai sai ka wurin ka ga miliyan ɗaya a jiki ne zan yi sai ci ba in ka samu cikin ka lokaci sai ku ciniki kuma ka ciniki sai ka yi ka masa amma ba za ku ciniki ko da sai fa naira misali da kuma da naira ɗari ta takwas ba sai a turo maka kuɗi sai ka ka samu ki ka wannan shi wannan riba din ki nan idan kuma cewa yadi biyadi kaga dole sai an hannu da hannu sai ya zama wato ainihin an bayar a lokacin da aka kulla cinikin ana gama kulla hakan ku tashi da saurin ku bayar amma ko wakilin su zo ya karba amma ba za a kulla ciniki wai sai daga ba za ka ji ka nemo tufan ko ka nemo neran ka zo ka ba ka sai aka ba shi ba wannan haramun ne ba halatta wani kika malam mace ce take da ɗan ƙaramin ciki take ginin wani jini jiki ciki haka ya eh, fi shin wannan jini ya ɗauki hukuncin al'ada ko kuma dai ba jinin al'ada ba ne. to ai ba jinin al'ada ba ne tun da ya kama da jinin al'ada ma kuma kila cikin da wata ɗaya ne ko biyu ko uku su zuwa wata uku da ciki ba da al'ada su jini da ta na cuta ɗaya ta tafi asibiti idan kuma ya wuce rikicin ya girma zai iya na al'ada ne in ya zo a siffin irin na al'ada kuma ya zo a siffin inda ta da wani baki ya zama jinin ciwo kenan wannan ta ya asibiti a tambayi wannan cuta malam ni ne na yi noma na noma wake buhu takwas malam yaya ne samun zakata akan wannan buhu takwas dai ya zaka cire zakata abin da ya ta buhu shida ne za ka an buhu takwas da ba ka ya za ka ce sauka shi ne idan noman damuna ne ka kasa goma ka kama da kashi biya in kowane buhu kwano hamsin hamsin ne kaga hamsin sau takwas ya zama ɗari hudu ka cire kwano arba'in kenan ka bayar zaka kabila shi ne shi shi ne zakanka in noman rani ne kuma zaka kasa ashirin ka ba da kashi biya za ka kuma takwas ɗin da yan ne kwano hamsin hamsin ne za ka da kwano ashirin ne maimakon kwano arba'in. Wannan kuma ke cewa malam dole na manta ban yi sallar asar ba sannan sallar magriba da isha'i a bisani sai na fahimci cewa ban yi wannan sallar asar ba sai shin malam zan fasa wannan salloli biyu da na yi a bayanta ne za in yi la'asar ɗin kafin zan gina su a kanta ko kuma a zakari sai dai dawa shagiri lokacin muktarin la'asar ɗin sai ainihin na rama ta a cikin lokacinta. Za ta rama la'asar ɗin kawai. ne ba ba ka tuna ba su kai magari ba kai isa su ka tuna ba kai da aka ba kawai kai da aka amma da ka tuna kafin kai magari ba bai halatta kai magari ba sai kai da aka ko kai magari ba masu yi ba don magana ta sama da aka je a ahzab sarkin taron dangi ai ba sai da aka ba har magari ba su kaje kuma da su kai da aka din sanan su kai magari ba shi kana cikin magari ba ma tuna ba kai da aka ci ba kai ba ci dole kai kai ba kai da asar amma san da kai ka ci to anan ba kai da asar kuma magariba ba kai ka ko ba da isha kai ka sai kai da asar kawai to da lokacin su da haduwa amma inda magariba ne ba kai ba sai da kai isha sai ka tina ba kai magari ba to yanzu za ka yi magariba ka tashi isha da su lokacin su ya hadewa har zuwa ainihin na rana ta faɗi wannan alfi ya fito sai ka tashi ka jeranta su na yin azahar da la'asar ne ba ka yi azahar ba ka yi la'asar yanzu za ka yi azahar kuma ka sake la'asar amma da lokacin su baya haduwa ba ka yi asuba ba ka manta sai ta ci ka yi azahar ba ka yi magariba ba ka yi la'asar ba da azahar hafin da kai ba to yanzu azahar da la'asar ka ba za ka mai magariba ba ba ne sai ka yi littafin su irin. Allah ya kuma malam masu addu'o'i daga ciki. akwai wanda yake cewa mahaifinsa ba da lafiya yana roƙon sun ya tafi addu'a wani wani bawan Allah da yake halartar karatun nan wani dan arziki shi ba ba shi da lafiya yana roƙon malam ya sashi a cikin addu'a Allah ba shi lafiya Allah ba ka lafiya gaba da su da mana mukaddin mana alkhairi gaba daya ta kai wa rasuwa Allah ya san su da fata masa wanda ya rasu ah, insha Allah rana ta mun yi karatu za mu rufe wannan karatun su bayan sabu da izinin Allah حرمان درسی چیزی کنه خوند که ما کنی کنی سورا درسی چیزی عزیز دارا بادوانه انشاءالله اما تکی که اپنی سراتن دامی ساچی ندبن کنسای دویم دویش مده دارو کنی مجلس انشاءالله حسنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين